kamar yadda aka saba jama'a yau za a ɗan yi mana uzuri muna da tambayoyi da yawa ƙwarai da gaske kuma ba ma son lokacin tafsirin azumin nan ya ƙure ba tare da an amsa tambayoyin nan ba a yau insha Allah ta'ala za mu ainihin ba da ƙarfi mai ƙoƙarin amsa tambayoyin nan da ikon Allah addu'a shan ruwa wannan yake cewa da ake cewa zahabar zama'u ko ta inganta gaskiya ta inganta insha Allah ta'ala wa al uruq ko al uruq wannan na tambaya gane da matar da take da ciki cikin yayin nauyi ba za ta iya haihuwa ba za ta iya yin azumi ba menene hukuncinta da kuma wanda yake da ulfa wanda ba zai iya yin azumi ba yaya hukuncin shawarwa lokacin azumi to wannan dai ita ce nake fahimta ainihin tambayar kamar da nake cewa kullum a rinka dan tsaya ana rubutun da yadda zan iya fahimta insha Allah ta'ala abinda hukuncin farko yake shine gaskiya ba za ta iya azumi ba saboda nauyin ciki ko ba za ta iya azumi ba saboda yaro da ke son nononta to gaskiyar lamari azumi ya faɗi a kanta azumi ya faɗi a kanta a yanzu a watan azumi haka bayan sallah azumi ya faɗi a kanta sai dai ta rinka ciyarwa duk da aka sha ruwa sai ta ciyar da mutum guda abinci wannan shine abin da eh, fatawar sahabbai kenan kamar Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar Imam Malik ya rawaito a muwatta da al-Imam al-Baihaqi sai dai akwai malaman da suke ganin cewa a'a sai ta rama to sai dai dalilan su gaskiya ba masu ƙarfi bane shi ko ne ulsa to idan ulsa din ta riga ta zama chronic in ta riga ta zama muzmina wato ta riga ta ci cin da har ma ba a tunanin Allah ya kyauta ba a tunanin ta ce ko kun fahimta to in ta so haka malamai suka ce shi azumi ya faɗi akan shi warwar shi ma sai dai rinka ciyarwa amma idan ba ta kai wannan matsayin ba to wannan kuma babu laifi zai iya yin ainihin wato ya ci abinci bayan sallah idan ta warke to shi kenan sai ya ci gaba da ainihin ramuwar azumi da gargadon waɗanda ya an fahimta jama'a sai dai kamar yadda na fara gaya mana kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu wata cuta da Allah ya saukar sai da ya saukar mata da magani akwai magungunan ulcer to birjik addinin musulunci biya zo da su Allah ya mu gobe in Allah ya so zan tsaya dan ƙara muku bayani in zo muku da wasu abubuwan ma da zan iya jan hankalinku daga cikin albarkar addinin musulunci ne aka samu waɗannan magunguna amma dai nonon raƙumi yana daga ciki kana da yadda za ka rinka samun nonon raƙumi babu laifi in ba zai samu ba sai fitsarin in ko za su samu duka ka sha nonon raƙumi an jima kuma ka sha fitsarin raƙumi in Allah ya so nan za ta watsaki wannan kan bincike ya kai da cewa ko da ta zama chronic din ko da ta yi tsanani din sha Allah ta'ala za ta warke Allah madaukakin sarki ya taimaka wata farka-farka ce ta taso tsakanin wani saurayi da mahaifin shi ya ga ɗaya yana so ne kuma sai ya tabbata cewa yar ba ta da uba to ka ga haka ce ba ta da uba ka sani ma'ana ta zo ta bayan gida ne idan a fage aka haɗu shi kuma mahaifin shi ya ce mishi sam sai dai zai samu wata yarinya mai uba ya bar wannan to amma yake shi kuma yana son ta tana son ai ba ma karshen wasan kenan na san za a kare a haka in ba ya son ta kanda zai rubuta wannan takardar ba <laughs> ko kun fahimta ko jika dan hudu ke karshen ta baban ke ce mishi ya aura idan ki za a son da ai <laughs> ba zai rubuta takarda ba yanzu nan ai ta ɓaci ne Allah ya kyauta hakikanin al'amari a babu na fatawa sai ka rabu da ita eh domin Abdullahi dan Umar shi yana tare da matan ne na tana ɗakin shi uban shi umar yake mishi ya rabu da ita ya kaɗa ya raya uban yake su ya sake ta shi kuma ya zauna kanta kaga nan suna tare ne an riga an ɗaura aure sai ya je ga annabi sallallahu alaihi wa sallama mahaifi na yace bai mata ta sai ya sake ta sai ce akwai abaka fatalluqaha kai mahaifin ka ta aka sake ta haka ya sake ta din ita kuma zai wa Allah ba ta sani ba ba ta san sai a sake ta ba da aka sake ta sai ta tafi wurin baba kai ƙara wurin Umar sai kuma ba umar hankalin ya tashi kuma shi tun da an matsa mai ya saki don haka ba zai bi ka'idojin saki ba an matsa mai sai ya sake ta sai ya sake ta a tana jinin haila kuma ba a sakin mace tana jinin haila idan ta tsarki aka sabu da ita ba a sakin ta wai duk shari'ar musulunci ta ka haka ne don duk lokacin da kai yunkurin saki sai ka ji akwai matsala sai ka saurara kafin lokacin da za ta gyaru ka sake ta kuma ka hoto shi ne shari'ar musulunci tana da hikima jama'a to duk an yi haka ne amma kuma sayyid na umar shi ya matsa yaro kuma zai ga annabi annabi kuma yake to kai baban ka a sai sai wai gari kuma yana dama sai kuma zai ga dana ya saki matar shi kuma tana cikin haila to to kaje ka to mai da ita idan ta gama haila din kafin ya sadu da ita ya sadu da yayi ya sake ta to ka gani haka sai na Umar duk ya ga matsalar kuma ga ta dawo kansa an tayi sulhu shi idan mahaifinka yake ba son ka aure ta sai ka yi hakuri idan za ka iya lallashin shi to wani lokacin su iyaye suna amfani da basira ne da Allah ya yi musu saboda daɗewa a duniya kai ayoyi ne ta haddace da hadisai amma ba ka da shekaru da yawa to su kuma sun ga wasu irin juyin juya hali wato halayen banza jama'a suna bin jini ina son ku san wannan shi yasa ake so in za ka yi auren ka bincika gaskiya ne ita ga ta ta zama sista ta gyaru amma ba ta hanyar da aka same ta to idan kin samu ne rabu da ita ka je ka samu wata ta gani ba ta da wani laifi ba ta da wani laifi amma ka ga zina tana bin jini fata tana bin jini haka qur'ani ya nuna karanta suratu yusuf tarihin annabi yusuf ba fata ne ba yar shi ce annabi yakuba ba ta son a raba ta da shi an kawo mata yayi kanin ta ya haihu yusuf sai aka kawo mata yayi sai zai ce zai ɗauki ɗanki sai ta ce ba ta so ba ta wadda ba To kuma a al'adar su bani isra'ila shine duk mutumin da ya maka to sai ka rike shi shi kenan ya zama bawanka ba yanke hannu ba duka ba zagi to da tai tai annabi yakubu yake sai ta ce to saurara barin dan shirya mai kayan shi barin shirya mishi kaya aka ce shikenan sai ta ɗauki wani abu nata sai ta saka a ciki an shirya za a tafi sai ta ce to amma akwai abin da ban gani ba fa na haka bari in bincika da ta bincika shi kenan sai kuma ta ga wannan dan zobe nata ne ko menene warwaro ne sai ta ce to ka gani to ashe ma kirki ta irin nasu na mata dan ta rike shi to kaga tunda yayi daukar min abu zai ka ban min ya zama nawa to ka san tarihi kuma kullu ya girma kaka ana nan wata rana sai bunyamin shi ma kuma aka tafi awo da girman shi da komai kaza kaza annabi yusuf yana so ya rike shi shi ma annabi yusuf sai ya ɗauki mudun awo sai ya saka a cikin kayan bunyamin aka zo duk aka ɗaura burhuna ana tafiya sai annabi yusuf aka sa aka yi shela ayyatu hal'iru innakum lasariquna ku wadannan jama'a da kuka yi awo kun yi mana sata ku barayi ne suka ce ma ji ina nafsi da fil ardi in ha kunna sariqi ba mu zo mu barna a garin nan ba mu ba barayi bane aka ce a'a Kunna dan aka kama barawo mai za a yi mai sai suka ce to mu dokan mun an kama barawo rike shi ake yi kun yadda haka eh kamar yanzu a ce to yi siginature a nan fa hannunka nan kama barawo za a rike shi cikin ku eh aka zo ana bincikawa ana bincikawa kawai sai da kaya a cikin mudun awo a cikin kayan bunyamin sai suka ce shi kenan sai ka rike shi ya zamu to sai suka dauko wancan tarihi suka ce in ya sirq faqad saraka akhuhu min qabl in ma yayi sata ba ma ɗan ɗakin su barayi ne babban wanshi ma ya taɓa yin sata da wannan aya sai malamai suka ce to kaga sata na bin jini fata na bin jini kwanakin baya wani da ke zuwa mana aiki nan jama'a aka sace mishi mashin da aka je ana bin diddikin satan mashin din nan sai ga shi wane ne ya sace da aka tafi aka tafi aka tafi ana bincike sai muka zo muka gano shi din nan yana auren wata yarinya yar anguwar mu kuma muciya mu kuma muna ƙanana aka kashe ubanta shi kuma barawo ne ita kuma ta je ta auri barawo yanzu to sai kai tunanin wannan irin ɗa za ta haifa in ba Allah ya kiyaye ba ka ji ɗaya haka zina malamai suka ce tana bin jini karanta maryam suratu maryam lokacin da maryam suka zo suka yi al'amuran da aka yi menene aka ce ma kana abokin ra'asal wa ma kana ummuki bariya ya ke maryam ina kika zo da ɗa ba uba ubanki ba mutumin banza bane baya neman mata uwarki ba karuwa ba ya aka ke kika je kika yi zina sai malamai suka ce wannan aya ishara ce akan cewa mai neman mata ta yi ɗan shi ko ƴar shi ko jininta ko jinin shi ko wane ne shi ma yi haka to kaga kenan ashe in zaka yi aure sai ka tsaya ka bincika mahaifinka bakin ka ike ba galibi mahaifa su suke karfafa 'ya'ya su yi aure to har ka ji mahaifinka ya ce ka haƙura da wannan to ya fi alheri ka haƙura dan wani al'amari ya zo ya faru kuma me ya lokacin ma uban ma ka ya rasu sai ka zo kana cewa ba abin da ba a gaya mini ba gashi nan kuma al'amura sun zo sun faru shi yasa ita Allah madaukakin sarki ya kawo mata wani wanda asiri zai rufu amma dai kai da har mahaifinka ya kada kararrawa a kai to shikenan sai ka hakura Allah ya kiyaye shi yasa ake son bincike din a wajen aure In ba haka ba wata kun haɗu a masallaci ga hijabi ga niqabi ga safa hannu ga ta kafa da an taba ta tayi kuka saboda imani to amma da ka je wurin babanka ko kun fahimta za je wurin babanka sai babanka ya ce a ina fata an gane sun sun san tarihi <laughs> shi ne zai ka da kiyayewa eh. to wannan wai mutum ne musulmi mace wadda ba musulma ba sai ta shigo wurin shi sai ta ce mishi ya azumi sai ya ce baya yi to ya matsayin azumin shi yi eh to sanda ya faɗi maganar ya matsayin maganar da ya faɗi maganar da ya faɗi a fata baki ce ko ku har zuci wanda malamai suka ce dama mutum yana azumi ko ba wata ce ta zo wurinka ba balle wata ta zo ka haka siddan kana azumi sai ka ce ba ka azumi da nufin wannan maganar tun daga zuci ka karya azumin amma ba ka ci komi ba azumi ya karye to in ya zama sadda kake cewa baka azumin nan da gaske ne kana nufin ka karya azumin ko kuma tuntuni ma ka fasa azumin kenan azumi ya karye to wannan tambaya yake game da karatun jiya da aka ce ana shafa wa jariri za'afaran aka in an yi mishi aski to in mutum babba ne fa zai mai magani malamai suka ce zai mishi mafi yawancin cututtukan da ke faruwa a kai in aka aske kan aka barbada wannan gari na za'afaran yana maganin su amosani kurajen ka ciwon kai ne a zababben abin nan magrin din nan tare da cewa ciwon kai sun kawo dalilan shi da dama amma in dai dalilan shi suna koma zuwa ga wasu matsaloli ne da suka shafi fatar kai ko jijiya duk ibn al-qayyim ya kawo a cikin at-tibb nabawi cewa za'afaran din yana maganin su insha Allah mutumin da yake karanta alkur'ani sai zo wurin ayar sujuda saboda ba shi da alwala sai ya tsallake to yaya kenan wato asali ita ayar sujuda din ba sai da alwala gaskiya ake karanta ta ba ba kuma sai da alwala ake yin ta ba da ita da sujudu shukuri dukkan su awarid ne abubuwa ne da ke iya faduwa tun da tun farko ba a sharɗanta cewa dole ba sai da alwala za ka yi karatun alkur'ani na'am in ka yi da alwala ya fi falala zaman ka gaba ɗaya ma yaushe inda alwala ne ya fi maka alkhairi ya fi maka tsaro spiritually to amma in aka wayi gari kuma kana karatun babu alwala za ka iya yin sujuda din insha Allah ta'ala wannan yana tambaya cewa a ina hukuncin wanda ya yi raka'atul fajri da sallar asuba da taimama guda shin ko sallar shi ta yi sallar shi ta yi saboda ita taimama tana tsayawa matsayin alwala ne kaga alwala ɗaya ana iya yin sallah ko guda nawa da ita tare da cewa ita ma a nan za a iya yin salloli kowace sallah a yi mata alwalarta amma an kai alwala ɗaya ta yi to haka yi ma ɗaya insha Allah ta'ala ta yi sallah ce mai raka'a hudu yake tambaya wannan kuma sai ya rasa raka'o'i biyu to idan ya tashi a ya zai karatu a sirrance ko a bayyane abin da ya fi dacewa shine in ka tashi sai kai karatu a sirrance kamar sallar isha sai ka zo ka samu raka'o'i biyun karshe kaga a sirrance liman yake karatu to in ka tashi kai kuma sai ka sake ciko biyun a sirrance haka ya fi dacewa saboda abin da ka samu da liman saboda albarkar da liman ka samu sai zame maka farkon sallah abin da kuma zaka ciko ya zama karshen sallah ne to amma in kuma ka juya kai a bayyane din babu laifi haka wannan magana take a lokacin da zaka samu raka'a ɗaya ta sallar magariba in ka so zaka iya tashi kana tashi sai ka ci ko raka'a ɗaya sai ka hada da wadda ka samu da liman ka yi ta a bayyane sai kai tahiya sannan sai ka tashi sai kai ɗaya kuma a sirrance to amma in ya kasance ka juya abin ka samu a ƙarshe da liman a magariba ka tashi kuma kai raka'o'i biyu a bayyane to nan ma babu laifi amma dai abin da ya fi dacewa ka yi ɗaya ka jingina da wadda ka samu da liman a bayyana kuma sai ka tashi kuma a sirrance sai ka yi guda ɗaya to haka ya fi dacewa amma ka kasanta duk babu laifi wannan yana magana cewa tafiyar kilomita nawa ne zai iya kasuru ingantacciyar magana da ta tabbata qur'ani da hadisi babu ƙayyadewa Allah ce waye idan kuka yi tafiya idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru idan kun yi tafiya babu laifi sai ku ainihin yi kasuru in kuna tsoron kafirai wannan sharadin sayyidina Umar ya rawaito daga annabi cewa wannan sharaɗin ma ba lallai bane ba sai kuna tsoron kafirai ba sauki ne Allah ya muku to a cikin wannan aya kaga cewa aka in kun yi tafiya to shikenan za ku yi kasuru to yadda al'amari zai kasance sai sunna sai ta zo ta bayyana annabi sallallahu alaihi wa ya yayi tafiyan mil tara yayi kasuru yayi tafiyan mil uku yayi kasuru yayi mil daya yayi kasuru to sai aka fahimci cewa ashe al'amarin ba sharadi ne an ga annabi sallallahu alaihi wa ya yayi tafiyar da bata kai ta komo ba amma matukar ta kai tafiya yayi kasuru abdullahi dan umar yakan yi kasur wani lokacin in ya fita khaibara khaibara kuma bayan garin madina ce kuma gona ma yake da ita amma da yake ta fita daga garin in ya tafi gonar sai ya kasuru wannan tambaya ce ta biyu ban gane ta ba inda yake tambaya cewa wani littafi ne zai samu wannan bayani to ban san kowane bayanin ba sai dai in yana nufin bayanin sallah din nan dangane da yadda za a rama ta din nan akalla za ka iya duba littafin minhajul muslim dangane da abin da ya shafi kasar kuma kana neman wani littafi ne za ka iya duba littafin zabi ma'ad ko littafin subul salam wannan yana tambaya cewa ko ya halatta mutum ya amsa ma kafiri sallama idan ya yi sallama da kyau ma'ana in kafiri ne wanda ba musulmi ba ya saba yana zaune cikin musulmi zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah ko ya halatta ya amsa mishi amsa ita ce eh amma in ya yi muguwar sallama ne shine sai ka ce wa alaika yahudawa ne sai zo su ce wa annabi alaika salam salamu alaik assalamu alaik Allah ya kashe ka haka suke cewa assalamu alaik ba za su faɗi lanjaye ɗin da lallan ɗin ba da lamanu ɗin ba za su ce assalamu ba sai su ce assalamu alaik Allah ya kashe ka sai annabi ya ce wa alaikum kuma haka to wata ran sai ya ce assalamu alaik haka suka ce mishi sai ya ce wa alaikum sai Aisha ta ce wa alaikum samu wa ghadabullahi wa iqabuhu kuma Allah ya kashe ku ya yi fushi da ku ya muku azaba Aisha yau zafi haka ki dauka da sauki sai ta ce a baka ji me suka ce ba yace ni ma baki ji abin da muke ba ba sai an yi double ba ina ba ta gane ba sai an yi double ba ɗayan ya isa ɗaya suka yi ɗaya aka yi musu sai annabi yace in sun zo suna sallama suna ce muku assalamu alaikum abin da yasa saboda waɗannan yahudawa larabawa ne sun zauna an haife su a ƙasar larabawa iyayensu ne saboda sun yi karatu sun ji cewa annabin da zai zo a ƙarshen zamani zai bayyana a madina gari mai yawan dabino ga siffofin shi sai suka taso daga ko ina suka zo sai suka kewaye madina kamar haibara ɗin nan da aka ce asalin haibara ba gari ba ne su suka zo suka zauna kawai suka ta shuka dabinan don dai su su haifi ɗan da zai zama shine annabi suka yawaita sa wa 'ya'yansu muhammad saboda haka sunan ya zo suna ta fatan dai haka to da suka ji ba cikin su bane sai suka ce to su je su ta faɗa da abu shine yau su zo su zage shi gobe su yi wannan kulle kulle to amma abin da sahabi abdullahi dan abbasin ya ce a ƙarƙashin ayar wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha in aka yi muku gaisuwa da wata irin gaisuwa to ku maimaita irin ta ko ku yi wadda ta fita sai yake cewa a nan babu bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba wanda biye maka lafiyayyar sallama za ka yi amsa mishi na fata an gane to wannan shi ne wace a wannan wani wata munasaba ce daban wato kada kada mutum ya zo ya maka sallama ne ka ce a to ai wannan ba musulmi bane wasu sahabbai ne suna tafe sai wani ya zo ya musu assalamu alaikum sai suka kama sai suka buge shi sai mutu suka ce yayi ne kawai ba musulmi bane yayi kare kanshi shine Allah ya saukar da yake cewa la taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina tabtaghi ko ya eh, arda alhayati dunya saboda suka kashe shi sai suka kwashe dukiyar shi suka gaba kun yi haka ne dan neman duniya kawai bai halatta ba wannan yace yana son karin bayani akan tawassuli to cewar yana son dogayen bayanai ne waɗanda za a kawo hujjoji daga ayoyi da hadisai waɗanda za a iya dogara da su to wannan ne yake da tsawo saboda yanzu ɗan fili ne na ansa tambayoyi kawai amma dai tawassuli shine neman kusanci zuwa ga ainihin Allah maɗaukakin sarki ta hanyar wasu kalmomi ko wasu ayyuka shine ka ce ya Allah dan imani da ne da kai Allah ka bani kaza mata annabi Ibrahim ta yi irin wannan a cikin hadisin Bukhari to babu laifi ya Allah dan imani da ne da kai da imani na da ne da alqur'ani da imani da ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama babu laifi hadisin bukhari da muslim kuma daga ibnu umar sun tabbatar da zaka iya tawassuli da biyayya iyaye ya Allah saboda biyayya da nake wa iyayena ya Allah madaukakin sarki ka biya min bukata kaza babu laifi akan haka ina fata an gane to amma al'amuran suna da yawa in aka ce za a kwararo su gaba daya amma in Allah ya so wannan karatun a hankali ana yi za ka ji an kai ga wannan matsalar in Allah so domin wannan karatu jama'a kamar yadda muka ce mun riga mun buɗe shi kenan ila ma sha Allahu ko bayan sallah za mu ci gaba da in Allah so duk ranar asabar da lahadi karfe hudu da rabi din nan za ka iya zuwa wannan wuri za ka ji tafsirin nan na alkur'ani za a ci gaba in Allah so haka kuma da safe karfe tara din nan duk asabar da lahadi shi ma za a rinka taruwa ana tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda imani sai ane ana hadawa da qur'ani sai ane ana hadawa da jin tarihin fiyayyen halitta sai ga imani yana dumamuwa insha Allah ta'ala wannan yake mai hukuncin wanda ya aske gemu shi <laughs> bai halatta ba don annabi ya ce a bar gemu din ai da neman ka je neman aure za a ce yana da gemu sai kana dan kaucewa saboda dai ka a ce tsoho ne kai ko yanzu ko ya gane gemu da furfura duk ba tsufa ba ne yanayi ne kawai Allah ya kai mu ko kawai in dai kana da kuɗi babu matsala ko ya gemun ka yake ka je neman aure ka ji ana kare ka ina fata an gane saboda ka gemu din sunna ne insha Allah ta'ala wannan a zahiri mace ce take tambaya cewa ta kai shekara uku jinin haila ya tsaya mata baya zuwa ta je asibiti ta yi scanning da a wato har wajen su bakwai ba a ga komai ba likitoci sun ce normal to waya za ta yi a to ba normal ba ne ina fata an gane tunda ai ba normal bane ko tunda ke bakin tsofa bane baki zama aisa ba baki kai shekarun daina yin haila ba da farko dai tana roƙon addu'a sannan kuma ainihin a bata shawarwari Allah ya kyauta ɗaukewar jinin haila lokacin shi bai yi ba to wannan larura ce don haka za ki ga sakamakon wannan larurar galibi za ki rinka fama da ciwon ciki wani lokaci da yawan ciwon mara wani lokacin har ya kai ki da yawan yin wata irin tusa mai wari to waɗannan duk larurori ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya tsare idan ya bayyana haka ɗayan abubuwa ne biyu ke kawowa ko dai ya zama akwai masu ne ko sihiru a jikinki ko wani asiri ne aka yi miki galibin kuma irin wannan asirin yana biyo bayan sihirul ukum ne akan yi wa mace irin shi ne don katta haihu to sai a tsaye mata da jinin haila saboda in jinin haila baya zuwa galibi mace ba za ta iya daukar ciki ba to sihirul ukum ne daga cikin a'rab din shi daga cikin alamomin da za a iya gane cewa wannan ya faru ne ta hanyar sihiri na hana ki haihuwa shine za ki rinka ga kina mafarki na shanu mafarkin jarirai wani lokaci ki yi mafarkin jini kamar ga jini ya fantsama haka wani lokacin har ya kai sai ki ga a mafarki kina shayar da jarirai nono sannan a irin wannan halin za ki ga cewa galibi nonon ki yana yawan ciwo wani lokaci ya kumbura suɗu suɗu kamar sabuwar budurwa haka to duk wannan dalili ne akan kina fama da sihirin uqul ne kina buƙatar ki samu wani bawan Allah ya miki karatun alkur'ani yana baki ainihin magunguna kina sha wanda daga cikin <clears throat> magani da ya fi zama effective ya fi karfi a wannan fagen ku je ku samu littafin sarmul batar da muka karanta da sharhin shi da muka yi shine a samu kaki na zuma kaki na zuma shine irin wannan ainihin wato abin nan gidan zuman kenan ko saƙar zuma to irin wannan saƙar zuma galibi da ita galibi ake haɗa magani to abu ne dai mai tsawo amma mun dan haskaka anan. to in kuma ya kasance har wa yau wani abin yakan zama ba aljanin bane ba asiri bane ba kambin baka bane amma kuma ilimin likitoci din sai ya zama bai kai ga gano shi ba to in ya kasance irin haka har wa yau addinin musulunci dai ya da magungunan waɗanda daga cikin magungunan akwai ire-iren waɗannan ɗin abin da ya shafi zuma ɗin da kuma makamantan haka shi shi yasa saboda buƙatuwar irin waɗannan abubuwan a wannan makarantar ta muka sanya karatun littafin at-tibbun nabawi na al-imamu ibn al-qayyim muna sharhin waɗannan mas'alolin kuma muna masu alƙawarin cewa za mu rinƙa ana haɗawa da a bisa hasken bincike na zamani yanzu kaza da kaza yaya yi kai domin littafin shekarar shi ɗari shida da rubutawa ta gama wasu abubuwan sun zama outdated to kuma a makarantar nan na yi mana kokari kamar shekaru biyu ko uku da suka wuce na siyo wasu na'urori waɗanda ire-iren abubuwan da zamu rinka karantawa ga yadda za a iya gyara su a mai da su na zamani irin shi ne ma zan zo da shi gobe za ku ga yadda wasu abubuwan an gyara su in aka ce maka kaza ne sai ka ga cewa kai ba kaza ba ne don wani ɗan boko ne wani dan gayu ne zaka ce mishi ba za a kirɓa maka ka ka sha sai da kai shi gayu irin wannan kai ina to a makarantar na alhamdulillah sai muka samu yan na'urori haka waɗanda idan muka kammala yana daga cikin project ɗinmu sama da wancan ɗan ɗaki da kake gani ɗan ƙaramin asibiti ne waɗanda insha Allah ta'ala za a iya zuba garin magani kaza ko a zuba ganye kaza sai da ya fito ya zama ƙwaya haka ya zama ƙwayar da gayu zai haɗiya yana ɗan gayu haka don shi gayu komai sai ya haɗa da gayu eh. <laughs> Allah maraukakin sarki ya taimaka hmm. yana daga cikin islamization ɗin ko modernization wannan ku tana tambaya cewa ya halatta ta inda na fahimci tambayar tana cewa ne ko ya halatta mace ta tuka mashin da kanta haka kuma mota gaskiya mun taba tattauna za ku yi mamaki wannan matsala ce malamanmu a saudi arabia sun taba tara mu wani lokaci musamman a lokacin aikin hajji sun taba zuwa suka ce <laughs> sun ga mata na tuka mota a najeriya har da hijabi shi ne aka yi mana tambaya a kai kuna ina saboda a ƙasar saudi arabia laifi ne mai girma babba wai wai wai wai mace ta tuka mota a saudi arabia ga ba a taɓa ganin wannan ba to shi yasa lokacin da sarki abdallah da fahad ya rasu turawa sun sun yi fahad ya dage dokan ce a da abdallah ya zo shi ne sassauci ne sai da aka tura christiana amanfo wannan wakiliyar sai ta je ta zauna da shi ta ce to yanzu kai a matsayin ka da kai ka ce kai moderate ne kai mai sassautawa ne to zaka ka bar mace ta tuka mota to shi ma sai dan yi wayo sai ce to ita dai mace uwata ce kuma ta ce kuma ta ce to abin da zai amfane ta dai ba zan hana ta ba shikenan sai ba ta haka to kaga tambayar me ka fahimta <laughs> malaman kasar saudi arabia ne sun yi fatawa mai zafi to <clears throat> wasu shekaru ne nake tsammani sun zo sa gani sun sa ga mata da hijabi suna tuka mota wallahi taro ne aka kira mu jama'a na jin taron sai da aka yi kusan karfe biyu na dare wanda aka sa ya magana spokesperson ya tashi yin magana aka kyare mu tukuna aka ce ku ne malaman najeriya kaza kaza kaza kaza ina ilimin ku kuka ban mata suna tuka mota kaza kaza kaza kaza to shikenan su kuma sai suka yi ganganci sai suka ce in yi magana a madadin su ni da na tashi na ce to ai kuma ba aya kuke da ita ba ni ma na ɗaya rama don sun jin mana ne don ba a yi magana ma da ita kuma ba aya kuke da ita ba hadisi ba ne fatawa ce ta ce muku kada ku tuka haka ne eh to mu ma kuma fatawa ce hakika ba mun goyi bayan mata su tuka mota ba ne amma ina son ku gane akwai wadda tukin motar ta is circumstantial wato yanayi ne ya kaita kamar aikin gwamnati aikin gwamnati su kansu a saudi arabia ba su yarda mace ta aikin gwamnati ba amma sai ga su daga baya sun yi sassauci akwai wata wadda yake ya zama mata dole ne da shi nan wata mijinta ya rasu cikin sahabbai ɗakin da take ta kaba ashe ɗakin haya ne sai suka kore ta ta rasa yadda za ta da rayuwarta to amma kuma mijinta yana da gonar dabino wanda yake zuwa ya saro ya je siyar sai ta zuci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zan yi an kore ni dangin miji ba ruwansu da ni ba ni da wanda zai taimake ni amma ga gonar dabino da na gada na iya zuwa in saro in je in sassako in saro dabino in je in sayar in samu in ci abinci in biya haya annabi ya ce ki je mai yiwa ma kin ga zaki iya sadaka akan haka ma'ana abin asali ba daidai bane amma larura ce to sai kine kina hada da sadaka saboda tana kankare miki zunuban da kurakuran amma sai ce duk inda kika je kika dawo to ki kwana a ɗakin mijinki har ki gama ta kaba haka al'amari yake dangane da tukin mota idan tukin mota ya zama na pleasure ne na wani abu ne wanda yake gashi nan ga irin shi kaza kaza kaza kaza wannan gaskiya saboda Allah ba za mu taba goyon bayan haka a ce daidai ba ne amma kaddara <clears throat> mutum ne yana aiki a sakwato mutum yana aiki a sakwato matar shi kuma tana nan zariya ko tana kaduna ya ɗauki direba ya ajiye musu a cikin gidan shi ya fi sauki. ko kuwa ita ta rinka tuka mota tana kai yaran makaranta ana wasu larurori dan yanzu kenan ko ita ce za ta fita sai dai ta zauna ita kaɗai direba ya kai ta to wannan kuma ya fi muni to wannan shine karatunmu na ran nan irtikabu a haffar ne matsaloli guda biyu in suka haɗu sai a dubi wace ta fi sauki ka ga mace irin wannan ko me ya fi dacewa ya fi dacewa ta tuka da kanta ko kun fahimta to haka kuma kaddara kai yanzu matarka da yarka da sauransu ka tsaya musu to ita kuma wance mijinta ya rasu uba ya rasu ba ta da wani wanda zai taimake ta kuma ta dan samu ta yi NCE ko ta yi diploma ko ta yi kaza sai ta ce za ta je ta aiki sai a ce mata ki kiyaye mutuncin ki yi kaza ki yi kaza ki yi kaza kake rinka rakin banza kake rinka kaza ki kula da mutunci ka ga yanzu wannan halin da ta shiga ciki ya halatta ta ko bai halatta ba to abin da na nuna musu a wurin wannan taron tun da kai ya yi zafi da na tashi nima daga ƙarshe na yi sosai na ce ita fatawa malamai tuntun sun tabbatar da cewa ba ta da guri ba ta da gari kuma ba ta da mutane ana yin fatawa ne daidai da inda aka samu kai har shi wanda ya miƙe yana magana sai na kawar da fatawar daga kan kowa sai na mai da ita kanshi tun da ɗan ƙaramin malami ne na ce yanzu kai ka isa ka muƙabalance mu sai ban nuna cewa manyan malaman su ne na ƙasar ba ce kai ka isa ka mukabalance mu ka kai mu karatu za ka tashi kana ce mana ne to mun gaya maka dalili muka dan yi abin da mu ma dai dan fayarin ne na barazana kawai tunda eh, ina fata an gane <clears throat> shi ne har muka zo muna tattaunawa da malam mansur na sokoto ya ce wallahi malam wannan fasara na ji daɗinta ya ce kuma kayi hikima don ba daidai ba ne jama'a kawai ake yin fatawa ta zo daga saudiya kawai mu kuma sai mu rufe ido ma'ana ba mu zama graduate ba kenan ya kamata a yi malamin ka yaye ka an dafa wake da shinkafa an dafa zakara ka ci to gobe kai ma ka je ka rubuta Allah ka wanke da kanka <laughs> fata an gani gaskiyar lamari in har in har ba larura ba karki tuka mota to amma dangane da babur gaskiya ki haƙura game da babur baiwa Allah eh shine zai fi domin babur al'amarin shi yana da yawa jama'a <laughs> yawa game da babur kan wannan ki haƙura Allah ya kiyaye to kaji kuma wani abin nan ke wace da ta hau express da kuma a koya mata ta rinka hawa to kaga wannan principle ina ne ka ɗauko na fata an gane to ba sai ku yi a daidaita sahu ba haka suka yi a zamfara haka suka yi a kano kuma in Allah so Allah ya kusa kawo muku jannan da ba a daidaita sau in Allah ya eh, abinda muke fata ku taya mu addu'a saura kirif insha Allah za ku ce na faɗa insha Allah <laughs> insha Allah eh, insha Allah <laughs> Allah ya taimaka Allah ya taimaka wata tambaya da aka rubuto wadda ita ce muka makara akan ta ganin lokaci ya kure ba mu amsa ta ba za mu ainihin fara da ita insha Allah ta'ala da mai tambaya yake cewa dangane da addu'ar buɗe baki da ake yi ma'ana zahabar zama'u wabtallatil uruq wa sabata al insha Allah wannan addu'ar a ina ya kamata a yi ta sai an gama cin abinci ko kafin a fara wato asali karka kai ta da cin abinci da ake nema da zaran ka sa wani abu a bakinka dabino ne ruwa ne to shikenan sai kai wannan addu'a din kenan kaga in ka ce sai an gama cin abincin mai yiwa bayan ka ci dabino akwai wani tuwo na jiran ka. akwai wata waina tana jiranka to ba wai sai ka gama wannan ba da zarar ka sa dabino a bakin ka ci in dabino zai samu ba ka samu ruwa ko wani abu to sai ka karanta zahaba zama'u wa dallatil uruq wa sabata insha Allah shine kishirwa ta tafi jijiyoyi sun rike kuma lada in Allah ya so ya tabbata a wurin Allah Allah ya taimaka alaikum salam bari mu gama da tambayoyin rubuce insha Allah wannan yace eh a to ban Allah dai ne sani yace game da uba wannan tambayar bayan sallama yace assalamu alaikum yace game da uba wanda yana tare da ƴaƴa maza har suka girma tare da shi bai ba su damar su nemi abin hannunsu ba kuma yana zargin su da sata to a yadda tambayar ta zo haka idan an ba da ita a dunkule yadda ta zo sai a ce bai kyauta ba domin abu na farko dole ne dukkan uba ya nema wa 'ya'yan shi abin yi aƙalla kenan idan shi ba zai koya musu sana'ar da yake yi ba to ya nema musu abin da in sun girma za su yi domin kamar yadda bahaushe ya ce ba a fafe gora ranar tafiya to ba sai mutum ya girma za a koya mishi sana'a ba yana ƙarami za a koya mishi sana'a don haka haƙƙin 'ya'ya ne akan uba ya tarbiya su game da me za su yi don su iya riƙe kansu in sun girma to in ya zama haka ba ta samu ba kuma sai suka waye gari suka girma ko suna satan ne da gaske ko ba sa yi sai ya koma yana zargin su to har ya yau kuma ba daidai ba ne domin in ya tabbata suna satar sai ya komar da tunanin shi baya ai shi ya bude musu kofar sata da bai ɗora su akan sana'a ba idan kuma ya tabbata ba sa satar zargi ne to nan kuma nan ya fi muni Allah madaukakin sarki ya kiyaye kamar yadda na ce a dunkule to a dunkule din kenan to ta iya yiwa kuma akwai wani abu wanda mai yiwa su 'ya'yan ba su fahimta dangane da mahaifinsu ba musamman a irin tarbiyya da ta juye ta waye gari ta zama a zamani a yanzu misali a zamanin da in na ce da ba ina nufin da ta can tsofaffi ba da irin tamu ma za ka ga cewa idan ɗa ya taso matakin farko shine a yi mishi aure malam ɗan saurara da aikin nan gaba ɗaya <coughs> idan ɗa ya taso shine matakin farko shine a yi mishi aure don haka muna secondary an yi wa wasu aure in sa muna primary five ma wasu mu an yi musu aure to kaga irin rayuwar da kenan saboda babanka zai maka aure shi zai rike maka matar saboda kai kuma idan ka dawo za ka tafi shagon shi kana koyan sana'a ko kuma in babu makaranta yana tafiya da kai gona to wannan irin rayuwar sai ta juya a yanzu kafin ta ɗauki salon da take a yanzu sai da aka fara samun takin saɗa da wasu iyayen saboda yaro sai ya shiga makaranta sai iyayen shi sai za su mai aure sai ce shi ba zai yi aure ba a yanzu to yi ce ba zai aure ba sai su gaza fahimta yaya haka mu muke yi haka aka yi a zamanin mu a rayuwar ce ta zo ta canza daga wani salo shine salon a yi wa yaro aure da wuri dan ana rike mai matar dan ana kaza dan ana kaza kuma makarantar ya gama firamare aji shida ko bakwai shi kenan yanzu salon da ta ɗauka yaron nan zai gama firamare ya je gama secondary ya je gama jami'a ya je nysc ya samu aiki don ya iya rike shi. to wannan salon da ta ɗauka idan ya zama shi kuma uban ya ɗauki irin wannan tarbiyyar nefa ashe yanzu sana'ar da yake nufin 'ya'yan da yin shi ne wannan karatun da ya saka su ko kun fahimta jama'a to kamar yadda nake cewa wato ita al'umma lokaci yakan kai irin yadda tunaninsu yake a da to yakan canza yanzu gobe an samu lokacin da ba a saka wa shagari ƙuri'a a ƙasar nan iyayen mata ba su fito sun saka ƙuri'a ba a lokacin nan aka ce mace ta fito ta sa ƙuri'a ina ba zai yiwu ba sai kuna hauka ne macen ta fito sai aka sa mawaƙi yana waka yana cewa ya aiki da hankalin kanka sai zai na cewa da rana maza ka jefawa jifa da daddare na mata ne sai ce haka ni gani cikin doka ma'ana a wancan lokacin saboda lallaban mutane ake lallashin su ake da rana ne maza za su saka ƙuri'a mata kuma da daddare ne a nan arewa kenan yanzu akwai wannan dokar ba ta da an yi sallah asuba za ga mata da hijabi har da niqabi har dafa abinci ake akai musu wurin saka ƙuri'a kaga yanzu wani yanayi ya sake juyawa to ire iren waɗannan abubuwan gaskiyar lamari idan ba ana kallon su da idan basira ba to za a rinka samun matsaloli misali a lokacin da shekara nawa ake aurar da 'ya'ya shekara sha biyu shekara sha uku to yanzu sai mutum ya ce yana son ya shi makaranta to in ya ce zai batta sai ta gama jami'a kafin ta gama jami'a ta rika ta rike idan ya ce zai aurar da ita tana shekara sha biyu ko shekara sha uku ƙarshen ta mijin ba zai batta ta karatu ba sai ce to a batta ta gama kaza tukuna sai aurar da ita sannan ta je sai ta ci gaba da karatu a gidan mijin yanzu wannan tsarin da akwai shi a cikin iyayenmu wato abin da nake son nuna mana yanzu an samar da wata al'umma ne da ta sha banban da tunaninta na'am abu ne mai kyau yaro ya iya sana'a tun yana karami domin wannan zai taimake shi kwarai da gaske to amma kuma wannan ya danganci irin nau'in iyayen ne wani uban yana nan ya tara dukiya ne ba tare da ya karatu ba abin da yake so dan shi ya tashi ya karatu don ya zo rike dukiyar saboda haka shi babban abin da ya dame shi shine dan ya dukufa da karatu in ya dukufa da karatu to shine ya samu aikin yi to kaga ba za ka hada wannan uban da kuma uban da yake gona yake tafiya ba to shi in yi da 'ya'yan suka sangarce kaga ya lalata su ko kun fahimta jama'a saboda haka ne ce wannan magana doguwa ce amma a dunkule kun ji amsarta Allah madaukakin sarki ya taimaka sannan wannan yana magana na dangane da ina matsayin azumin mutum idan matar shi ta rungume shi har maziyi ya fito mishi domin duk sanda zai fita sai ta rako shi da wasu maganganu na menene motsa sha'awa ko kuma ta rungume shi ma'ana auren nasu irin aure ne na soyayya in za ta in zai fita sai ta rako shi kawai ba fita yake yi shi kenan kamar dan kuikuyo ya fita ba kaga dan kuikuyo kan ba wanda yake raka shi in ya fita sumin sumin shi kenan ya dawo lafiya ba ya dawo lafiya ba oho amma ita za ta rako abinta wata hatta tabbatar cewa mota ta tashi lafiya sannan a dan sake yin kiss ma da baki haka da hannu haka haka a miƙa mishi hannun duka dai to to yanzu kuma ga azumi kuma ita ta iya kalmomi na tada sha'awa ko kuma sai ta rungume shi to duk wannan ba shi ne laifi ba amma in ya zama kana jin tsoron faruwar irin haka to sai ku daina yin haka din da azumi dan kada kuma a kai ga daidaita sahu da hada kafada abin da nake nufi shine in aka kai ga daidaita sahu da hada kafada shine jima'i kenan to kaga azumi ya karye kuma sai ka rama guda sittin 61 ko kai guda ɗaya kuma kai kasarar yan tabawa ko kuma ka ciyar da miskinai 60 amma uku bayan sallar farilla to hadisi ya inganta dangane da zikiri talatin da uku uku wanda ainihin ake subhanallah talatin da uku alhamdulillah talatin da uku wallahu akbar talatin da uku la ilaha illallah guda daya hadisi ya tabbata akan haka yana cikin bukhari da abu dauda haka hadisin ashirin da biyar ma yana cikin sunan tirmidhi hadisi ne sahihi amma na sha uku din ne a yanzu ba zan iya tunawa ba amma dai ya inganta in ka idar da sallah za ka iya yin zikiri din guda goma a guda ashirin da biyar din ya tabbata wannan amma ka karanta littafin sahihul kalimu tayyib insha Allah ta'ala za a samu bayani akan haka sannan wannan ne ban gane ba wannan yana cewa sannan kuma menene hukuncin buroshi to buroshi da makilin cikin watan azumi brush da makilin cikin watan azumi babu komai me ya ka ji fatawa ta zama maka yar zamani haka ne kai ma dan zamanin ne malaman ma yan zamanin ne <laughs> ina fata an gane dan kayi brush da makilin ba komai ko da daga bayan kayi din Allah ya kyauta ai rinka jin ɗanɗanon makilin din a ainihin wato makoshi ko kuma ya kai brush ya karce ka hajjin ya fito wallahi duk babu komai ba dan komai ba saboda asali ba kayi ne dan ka ji ɗanɗanon ba kamar tozali ne don ka sa tozali a idanka har ya kai kana jin ɗanɗanin shi a makoshi babu komai don haka babu komai insha Allah wannan shi ne kawai <laughs> Allah ya taimaka alaikun salamna shi ma duk ba komai masu ciwon ido in suka ɗiga magani a ido suna azumi sai ku je lokacin ɗacin maganin da ke daga ido sai ka ji ɗacin shi a duk ba komai jama'a hmm. wannan ya yi sallah a zahar da la'asar sai na sauke goyon da ke bayana sai na ga jariri ya yi fitsari a bayana yaya matsayin sallar take kenan wato ga alama ga alama ina ganin mace ce take tambayar sai da ta ibar da sallah a zahar da la'asar sai ta sauke goyon da ke bayanta kuma sai ta ga yaron ya yi fitsari to a takaice babu komai domin ai lokacin da kike sallar baki san akwai najasa ba to tun da baki san akwai najasa ba Allah ba zai hukunta ki da abin da baki sani ba amma daga yanzu da kika sani to ba za ki yi sallar isha ko magariba da wannan goyo tun da yana dauke da najasa ba amma a ɗazu da kika yi sallah baki sani ba don haka sallar ki ta yi insha Allah in ai dai yanzu da rabbin nazar kawai fitsari din dai kawai na'am wannan ta ce mace ce ta idar da haila sai ba ta yi wanka ba a halin mantuwa wato mantawa ta yi kuma har ta ɗau azumi sai lokacin la'asar sai ta tuna ta yanzu ya hukuncin azuminta azuminta ya yi inna ma yanzu da ta tuna sai ta je sai ta wanka na haila ɗin sallar da ta yi ɗazu ta azahar tun da ba ta san tana da jinin haila ba ta manta sallar ta yi yanzu sallar la'asar da za ta yi ita ce kawai za ta saurara sai ta yi wannan wanka ta yi alula sannan za ta yi shi insha Allah wannan sai kun karanta mai ita na ga rubutun na abin nan manyan ɗalibai ne wannan yake yana tambaya akan matsayin addu'ar eh, tana neman a taya ta addu'a ko yana neman a taya shi addu'ar Allah ya ba shi haihuwa don babu eh, ba a bayyana namiji ne ko mace ba to Allah maɗaukakin sarki ya baka haihuwa haihuwa mai amfani idan mace ɗin ce ma mune miki addu'ar Allah maɗaukakin sarki ya baki haihuwa haihuwa mai amfani na malam eh. to idan mutum yana sallah hakikanin al'amari annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ku yi addu'a a cikin sujuda wannan wuri shi yafi kusanci da a amsa muku wannan addu'ar malamai suka ce ba addu'a ake nufi gama garin addu'a ta bukatun yau da gobe ba don addu'a nau'i biyu ce akwai du'a ibadatin akwai du'a'i mas'alatin wato akwai addu'a wadda take ita addu'ar ibada ce ita ce lafuzzanta ya zo a qur'ani da hadisi akwai kuma addu'a ta roƙon buƙatu, to addu'ar da ake a cikin sujuda ita ce addu'a ta ibada ba addu'a ta roƙon buƙatu ba don haka in kana da buƙatu, waɗanda a cikin sujuda kake so ka saka abinda malamai suka ce sai dai ka dubi wani lafazi na addu'ar da ta zo a ƙur'ani ko a hadisi sai ka karanta ta ita wannan lafazin amma da niyyar waccan bukatar taka to kana son ka faɗi buƙatun ka ƙararre to wannan shine sai ka kintaci lokacin karban addu'a daga cikin lokutan karban addu'a akwai daga sanda dare ya kai tsaka ko da dare ya raba kashi uku ya rage saura ɗaya bisa uku wato daga kamar karfe biyu na dare karfe uku na dare a wannan lokaci Allah maɗaukakin sarki ke sauka daga saman bakwai zuwa sama ta ɗaya yana cewa wa zai bauta mini in karɓi bautar wane ne yake da ibada da zai mini in karɓa wane ne yake da addu'a wa yake da roƙo to a irin wannan lokaci ka ji na ɗaya kenan na biyu idan lada ladani ya kira sallah kafin a tada ikama, wannan tazaran lokaci ta isa ka yi addu'a shi yasa a cikin sunna idan aka kira sallah ake so a bada tazara wadda har wanda ya ji kiran sallan zai iya shiga bayi ya yi alwala ya kintsa to kaga wanda yake da addu'a kuma zai yi to ire-iren waɗannan lokuta su ne lokutan addu'a jama'a don haka gaskiyar lamari hadisi ya tabbata cewa ana addu'a a cikin sujuda amma addu'ar ana yin ta ne da lafazin wadda ta zo daga Allah ko daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma kana iya daukar wata kamar misali jali kake so jali kake so to yanzu jali alheri ne ko sharri ne jali alheri ne sai ka ce amma insha Allah dan wani jalin ta iya yiwa zai zama maka sharri kana fama da talauci kana ganin sharri ne ashe talaucin ne alheri wani jali in to abinda muke fata insha Allah jali alheri ne to tun jali alheri ne sai ka zo a sujuda sai ka kudurta niyyar neman jali a sujuda amma kuma bakinka yana cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar to kaga alheri ne to babu laifi a haka ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am Allah ya kyauta aka ce wai menene hukuncin mutumin da aka tarsa shi ya sha banni domin maganin wata cuta haka ko menene to duk ɗaya ne da maganin cutar da yake ne to shi ban mu dai hakikanin al'amari giya ne inna ma kawai duk wani gwalangwaso ne wannan a ce ban mu wannan a ce kankan wannan a ce giya wannan a ce burkutu duk abin da ya kaɗa maka kwakwalwa duk abin da ya kaɗa maka kwakwalwa annabi sallallahu alaihi wa yana cewa kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram duk maye giya ne kuma duk giya haram ce don haka banni giya ce kuma banni ba magani ba ne saboda ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna allaha lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama alaikum Allah bai sanya warakar ku a cikin abin da ya haramta muku ba don haka idan har a binciken masu gargajiya sun ga ban yana maganin kyanda ko yana maganin wata cuta sai a ce sun jaraba sun gani ne amma ba shi ne magani na haƙiƙa ba don shi haramun ne yanzu misali saboda kana jin yunwa sai ka ci kashi ba ka ci kashi ba saboda kashi ne gasa ne to saboda baka da lafiya ba za ka sha banmi ba saboda giya ce don haka jama'a ba a shan banmi ba a fesa wa 'ya'ya banmi wannan karatu ne mai tsawo ku karanta shi cikin littafin at nabawi al-imam ibn al-qayyim ya bayyana hadarin haɗa magani da najasa ko kuma ita najasar gaba ɗaya ta zama ita ce magani Allah ya kyauta na'am wa alaikum salam wa rahmatullah ai kwarai da gaske yana cewa a ƙarƙashin wannan yana nuna kenan irin su wuri da ake sha da shalusho da suke sha da abubuwa da suke shaƙa ya shiga ƙarƙashin giya kenan kwarai da gaske don ai karka manta wiwi na bugarwa ko ba ta bugarwa tana bugarwa ai wani yaro ya sha wiwi a bandale bandale can ce kaji kenan bai zauna a bakin hanya ya saki shuru sai ka ga sun yi shuru kamar wani professor na mathematics zai shuru can sai aka ga ya tashi ya karfi ya shiga rediyo a guje aka bi shi aka kamo shi ya ce lafiya ya ce ya ga mutane ne suna ta gudu kawai ta marke ke <laughs> na fata an gane Allah ya kyauta saboda haka gaskiya saboda Allah wiwi tana bugarwa to kuma sharrin da wiwi take yi giya ba ta yi eh shi yasa kaga a kasar Saudi Arabia an aka kama mutum da wiwi kisa suke yi Allah ya kiyaye a karatun da ya gabata idan ba ku manta ba jama'a mun yi magana dangane da wasu abubuwa da ne alkawarin cewa in mun zo za mu bayanin su to dan abin ya tafi san makal bar ainihin mu dan tattauna in yi muku bayanin waɗannan abubuwan su ne maganganun da muke cewa abdul badil wato a zamanin nan akwai wasu cututtuka waɗanda suka bayyana ba wai babu su bane amma sun bayyana ne a nan waɗanda a waɗancan zamanin na da ba ka irin cutar olsa cutar olsa dama can akwai ta amma a wannan zamani ne ta bayyana ba don komi ba saboda masana suna tashi suna bincike mai zurfi a kai haka irin abin da ya shafi diabetes da makamantansu to sai nake cewa akwai magunguna waɗanda asali shari'a ce ta faɗe su amma da shari'a ta faɗe su ana jiran malamai ne na musulunci su tashi su yi aiki a kansu wannan aikin da za su yi a kansu za su tashi su yi aiki ne wajen inganta su daidai da kowaɗanne zamunna idan kuka dubi magunguna irin waɗanda mutanen ƙasar china suke kawowa a yanzu da makamantansu magungunan su ne na gargajiya amma sai suke zamanantar da su yadda in ka gani ba za ka kyamata ba magungunan su ne na gargajiya sai ka ga in ka ga kana sha sai ka rinka jin hai ka rinka jin ɗaukaka ta tare da kai baka jin kaskanci to sai nake cewa musulunci ma ya zo da haka don haka jama'a gaskiyar lamari waɗannan magunguna da ni mana bayani na yi mana alkawari zan cika mana alkawarin ne shi ne nake so a yanzu zan dan gabatar mana da wasu daga cikinsu yanzu kamar yadda nake cewa in ka dubi zuma a yadda ake siyar da ita a da za ka ga wani ƙato ne ya yi wajen wata shida bai wanke rigar shi ba takalmin shi ya yi fitu-fitu kafa shi ta yi faso ya gajiya ya galabaita sai ka ji yana sai da zuma a ƙoƙo ko a ƙwarya haka ne sai ka ga dan zamani in aka kawo mai zuman nan sai kyamata saboda wannan mutumin da ya wata shi daga yanke rigar shi ba hammatar shi tana zufa takalmin shi ya tsinke ya samu tsumma ya daure anya zuman nan zai iya kula da tsabtata kun ga dole ne a samar da yanayi na zamani to shine aka zo ana ɗan gyara zuma din dan abin da ake mata ba laifi amma yanzu kai in ka dubi wannan zumar da take hannuna akwai wani bature ko dan boko da ba zai shata ba ta yi kar an rubuta mata ranar kaza an yi kaza an dan yi mata hoto an yi kaza shi ne zamani ko kun fahimta wannan fa ita ce dozumar da ka sani amma kai in ka dube ta sai kaga tana neman ta zama maka kamar wani abin sha na gayu yanzu ba wani ɗa da kake da shi saboda shi ɗan gayu ne da zai zo yana ciwon ciki ka ce sha wannan in ya ɗaga kai sai tashi ya sha amma ɗan gayu ne sai ka je ka kira irin wannan katon ƙauye yana sai da zuma a ƙoƙo in ya duba sai ya ce nuna mamu ba zan sha wannan ba eh wannan ne ce zai karasa eh, ba zai sha ba to dole ne al'ummar musulmi su tashi su tafi tare da ainihin modernization tafi tare da zamani ina fata an gane yanzu ku dubi wannan abin mamaki amerikawa ne suka mata haka daga amerika ne wannan daga amerika ne amma amerikawa a ina suke da littafi wahayi da ya magana game da ita mun ne muke da su mun yi da ita to kun ga ya kamata a ce mu ne fi cancantar mu tsaya mu bada muhimmancin waɗannan abubuwa to sa'an nan gobe daddawa da nake ce maka daddawa ita ce mushroom wannan da in aka yi ruwa din nan sai ka ga gari ya waye ta fito a bayan ɗaki haka da dan eh, eh, sai ka ganta ta dan yi malafa ta dan yi laima haka eh to yanzu ka ganta ita ce yanzu wani kamfani ne a ƙasar Malaysia gashi nan dubi yadda aka gyara ta aka tankade ta aka daka ta aka tace ta zaka aka sa ta a cikin roba irin wannan to yanzu wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa tana maganin kambin baka tana maganin kaza tana ya faɗi magungunanta idan ka karanta littafin at-tibbun nabawi ko da english version idan baka iya larabci zaka ga amfaninta to amma dubi yadda aka gyara ta dubi yadda ta gari mun bididis yadda idan ana buƙatar a haɗa magani da ita dubi yadda take ta yi gari cas to yanzu wannan idan ba ku tsaya kun yi mata haka ba kuka batta yadda take ɗin nan yaro ya ji an ce kai ga daddawa ji ka sha ya ganta ta kaf zai sha ba zai sha ba a ƙasa wasa ba ana shan gwazarma ba to mutum nan ne za a kawo gwazarma a kirɓata ya sha ko kun fahimta to amma wannan bai sha banban da larabawa ba larabawa da suka bincika hadisin raƙumi da annabi ya ce nunan raƙumi da fitsarin raƙumi yana magani sai suka gano cewa nunan raƙumi da fitsarin raƙumi yana maganin gyamban ciki shine olfa. ba su bari kawai a je raƙumi na fitsari a taro tar a ba ɗan balarabe ba zai sha ba yanzu in ka tafi ƙasashe irin saudiya makka madina ko ƙasashe sai ka ga a kwalba za ka gan shi haka naka ce maka wannan fitsarin raƙumi ne sai ka ce wannan ɗin sai ce yi eh, yawa ma zai gaya maka tunda likitoci suna da famasi suna da irin nasu da barbarin sai a kira shi da wani suna yanzu wannan ba dabba ba ce zata to za a ce maka dabba ne sai ka ce mata gama dama to yanzu da ban boko ya ji wannan suna sai ji americanci americanci gama dama sai ce yes but bring gama dama haka da gaba ta amma da ba ce ta bayan daki yake sha to haka fitsarin raƙumi yanzu sai ka je ka gan shi ga sunan da suka kira shi sai ka je kai sai ka gani sai ka siya sai ka sha ya ce maka yana maganin ciwon ciki yana maganin ulcer a kin ba za a ce maka fitsarin raƙumi ba ne saboda an sanya mishi abubuwa da in ya zauna ba zai lalace ba to yana daga cikin aikin musulmi ku je ku karanta pharmacy ku je ku karanta medicine ku je ku karanta bayo kaza bayo kaza ku zo ku samarwa da musulmi rufin asiri a cikin abin da suke ciki shi yasa ɗayan musulmi dole ne su gane cewa yakin da duniya take fuskanta yanzu ba yaƙi ne na gaba da gaba ba yaƙi ne na ilimi yaƙi ne na fasaha sun sa kuka ga sai su kayar da ku a jam su kayar da ku a wayak saboda sun gane in suka zubar da ku to nan gaba ba ku da 'yan takara nan gaba ba ku da gwamnoni nan gaba ba ku da ministoci nan gaba in an ce ku kawo kaza ba ku da shi domin daga nan ne ake farawa saboda haka waɗannan magunguna jama'a suna nan sun cika kasuwanni na duniya amma ƙasar malaysia a yanzu ita ce ƙasar da ta wuce gaba wajen yin waɗannan abubuwa za ka ga kowane irin magani in ka kai musu ganyen shi za su su gyara shi kafin mintuna sai ka ga an fito maka da shi ya zama ƙwayoyi ko kuma an mai da shi kapsul sai ka gan shi ya zama kapsul irin wanda ake sha haka to waɗannan abubuwan saboda na yi mana alƙawarin su ne insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya albarkace mu da abin da muka karanta abin da muka kuskure Allah madaukakin sarki ya shi mana kamar yadda muka faɗi da farko don girman Allah muna ƙara gaya wa jama'a duk Allah game da waya ta GSM in sun zo su rinka kashe ta kun ga ko yau mun yi magana amma sai da wani waya shi ta cara kamar zakara to a dai ƙara kula da Allah na biyu ɗaliban makarantar nan ta darul hadisi muna so gobe idan an tashi karatun safe da ake yi to kowa ya zauna in ya kasance ma kai ba za ka zo karatun ba do ka zo wurin taron karfe 11 insha Allah ta'ala na uku kamar yadda muka faɗi ɗazu kuma muke faɗi ran nan akwai kasusuwan duk karatuttukan nan da ka ji <coughs> akwai kasusuwa nan take waɗanda ainihin ake bugawa sa'annan bayan kwana ɗaya ko kwana biyu sai ka same su a dvd kuma ko kuma ka same su akan mp3 in allah ya so kuma ba da jima wannan ban nan da zuwa ƙarshen wannan watan za mu fara download ma'ana a makarantar nan in kana da wani wa'azi da ka ji kana so a yi maka kai tsaye sai ka zo sai a sauke maka shi akan handset ɗinka ko akan wani mp3 naka ko kana da wani external drive ko wane ne wane ne duk muna da su insha allahu ta'ala wanda muna fatan ba da jimawa ba za a fara to sa'an nan sai wa'azozin da muke cewa mun yi mun tattauna wasu abubuwa waɗanda jama'a suke da buƙatar su same su suna nan a cikin kasusuwa ga sunan ana ainihin tallan su insha Allah daɗin bushe kuma a wannan makarantar tamu muna da na'urar da cikin minti ɗaya ko minti biyu za mu buga maka kaset kenan abin da muke cewa ba sai kasusuwar mu ba duk wani kaset in dai ba saɓan Allah ne a cikin shi ba za ka iya kawo mana shi makarantar nan mu sarrafa maka shi da yadda duk kake so muna da na'urorin baki ɗaya insha Allah ma'ana na bidiyo ne kake so ya koma mp3 a'a na bidiyon ka ne na da kaset ɗinka na da sai mu koma maka da shi dvd a'a na kaset ɗinka ne na da kake so ya koma mp3 ko kuwa kaset ne kake so a buga maka guda goma ko guda ɗari in Allah ya so a wuni za mu iya buga koda guda ɗari biyar ne da ikon Allah insha Allah kai dai ka tattaro masu gidan rana waɗanda ake magana da su a duniya a yau insha Allah ta'ala an kaji za a yi maka jama'a da wannan muke cewa Allah ya karba ibadojin mu Allah ya yafe kurakuran mu Allah ya ji dan mahaifan mu da malaman mu da waɗanda suka riga mu lahira da imani Allah ya karba ibadojin mu da muke na wannan wata mai daraja Ramadan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ibadodin dare da ake na shafa'i da witiri da sauran tarawih Allah ya karɓa mana ya Allah maɗaukakin sarki ka samu daga cikin bayinka da kake yantawa a wannan wata Allah kar ka samu daga cikin waɗanda ba za ka yanta ba a wannan wata Allah ka karɓi ibadojin mu Allah ka yafe kurakuran mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk